rahimahullahu ta'ala a cikin wannan littafi nasa alwabilu sayyib min alkalimi tayyib yana mana bayani akan mas'alar ƙanshin bakin mai azumi a wurin Allah wanda mu a wajen mu khuluf ne bashi ne amma a wurin Allah a tsiyabu min rihil miski sannan yana kama da saɓanin da manya-manyan malamai bajimai guda biyu suka yi da al'imamu abu muhammad izzuddin ibn abdussalam da kuma al'imam abu amr ibn salah abu umar abu amr ibn salah rahimahumallahu ta'ala da irin ittijahin da kowa ya tafi zuwa gare shi to shine malam yana ma yana ma al'imam ibn salah raddi kan bayan ya kawo maganganun al’imam abu hatim eh, a cikin sahihin wato sahihu ibn hibban kenan to sai ne sai ya kawo tawilin da malamai suka yi ma wannan khulufu fa misfa'im din suka ce abin da ake nufi ana nufin arriba da fi'ilihi ne da as-sana'u alayhi to shi ne sai yake cewa wa min al sanannen abu ne anna atyaba ma inda nasi min ar-ra'ihati lalle mafi kanshin abin da ke tare da mutane na kanshi ra'ihatul miski ne kanshin turaren almiski turaren da mutane suka fi so kenan ko ai ai ai masu waka masu sun da haka a cikin waƙoƙinsu ko wa kam tsibin ya fuhu wala ka miski إذا ما اعتز ذو علم بعلم فعلم الفقه أولى باعتزازه هو كشي فأهل الفقه كينا إذا ما اعتز ذو علم بعلم فأهل الفقه أولى باعتزازه وكم طير يطير ولا كباز وكم طيب يفوه ولا كمسك سيامفل ولا وكم طيب يفوه ولا كمسك sannan kam tsayirin ya tsiru wala ka baji so nawa akwai turarurruka da yawa amma suna ƙanshi amma ba su kai turaren almiski ba sannan qur'ani ma da kansa ya faɗa yace khitamuhu miskun wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun wannan sanannen abu ne فمثل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخلوف عند الله تعالى sai manzo Allah sama ya kamanta wannan bashin na bakin mai azumi bi tsibi ra'ihatil miski indana wa a'azama ce da ƙanshin turaren almiski a wurinmu wa kai ma ya fi girma ƙanshin a wurin Allah ya fi girma fiye da yadda mu muke girmama ƙanshin turaren almiski wa nisbatu istitabati zalika ilaihi subhanahu wa ta'ala danganta wannan ƙanshin ga Allah maɗaukacin sarki mai tsarki ka nisbati sa'iri sifatihi kaman danganta sauran siffofinsa ne wa af'alihi da ayyukansa ilaihi zuwa gare shi ka'ida ce aqdiyya ko inna lillahi ta'ala sifatin laysat ka sifati sa'iri al-makhluqina Allah na da siffofinsa waɗanda ba siffofi irin na halittunsa ba idan aka ce inna Allah ta'ala rahimun farahmatuhu laysat ka rahmati ghairihi in an ce Allah na da sifar tausayi tausayinsa ba irin na sauran halittu ba yadda shi ya halicce su to siffofinsa da zatinsa ba irin nasu ba idan aka ce inna Allah ta'ala afuwun to laisa afuhu ka afu ghairihi yafiyar Allah ba za ta zama kaman sauran kaman yafiyar halittunsa ba duk wata sifa da aka siffanta Allah ta'ala da ita ya siffanta kansa da ita a cikin alkur'ani ko manzansa sallallahu alaihi wasallam ya siffanta ya da ita to ba a ji a zuciya ma cewa ta kama da siffar wani لسنا نشبه وصفه بصفاتنا إن المشبه عابد الأوثان قل لا ولا نخليه عن أوصافه إن المؤصل عابد البهتان لله وصف ليس, ذا ليس ذاك لخلقه ولخلقه وصف هما وصفان قاعدة لسنا نشبه وصفه بصفاتنا mu ba mu siffanta Allah siffa Allah da da wani domin innal mushabbiha abidun awthani duk mutumin da yake siffanta Allah ko siffar Allah da wata sifa to ya zama abidul awthani ya zama mai bautar gunki shi yasa yace man shabbahar rahmana yace min fahwal mushabbihu fahwal fahwal fahwal awsani mutumin da ke siffanta Allah da wani siffarsa to to innal mushabbiha abidul awsani ne siffanta Allah madaukaki zaki da wani to daidai yake da mai bauta ma gunki daidai mushiriki ne shi to haka ayyukan Allah fa inna hastitsabatu la tumatilu istitsabatal makhluqina jin kanshi ne wanda bai yi daidai da jin kanshin halittun Allah ba kama anna ridahu kamar yadda yaddar Allah ta kasance wa ghadabahu da hushinsa wa farhahu da farin cikinsa wa karahatahu da ƙinsa, wa hubbahu da sansa wa bughdahu da kinsa la tumasilu malil makluƙi min zalika ba daidai da abin halittu suke da shi ba na Allah daban sannan na halittunsa daban kama an na za ta husu la tushbihu zawati khalqihi wa sifatihi kamar yadda zatin Allah bai yi kama da zatin halittarsa ba wa sifatihi sannan siffofin Allah maɗaukacin sarki ba su daidai da siffofin halittarsa ba ko kuma ka ce wa sifatuhu siffofinsa la tushbihu sifatihim wa af'alahum ba su daidai da siffofin halittunsa ba wa af'alahum da kuma halittun da ayyukan halittunsa Allah na da siffofinsa nashi ne na daban yadda zatinsa yake daban to haka ma siffofin da suke daban wa subhanahu wa ta'ala yastatibul kalimat tayyiba Allah ta'ala yana jin daɗin kalmomi masu daɗi kalmomi masu tsarki Allah na jin daɗin su at-tahiyyatu lillahi at-tayyibatu alaika ayyuhan عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته كلمات طيبة Allah madaukakin sarki yana son fa yas'adu ilaihi sai kaga kalmomi masu tsarki suna hauhawa zuwa gare shi kamar yadda ya ce ilaihi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal amalu salihu yarfa'uhu wal amalu salihu sannan kuma da ayyuka waɗanda suke masu kyau fa yarfa'uhu sai Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka waɗannan ayyukan وليست هذه الاستطابة na wannan jin kanshin bai zama kamar irin jin kanshin mu ba to me sai an yi tawili amma ka san tawili shine shine shine sharrin farko sharrin farko da ya halakar da mutane ke na shaidan tawili ya halakar da shi shaidan tawili ya halakar da shi in kana son ka gane sharrin tawili in ka karanta littafin eh, as-sawa'iqul mursala alal jahmiyyah wal mu'attila na imam al-qayyim anin ne ya baje kolin sa a game da bayani akan sharrin tawili sai da ya kawo wujuh sun kai 200 na mafasid na tawili da misalai tawili yasa sai gashi ana kwasan gawawwakin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a uhudu tawili suka yi shi manzo Allah su sama ya ce kar su sakko ko da sun ga tsuntsaye na tsaga kawunan su kar su sakko har manzo Allah sama ya ba su izini suka yi tawili suka ce ma shugaban su Abdullahi ibn Jubair radiyallahu ta'ala anhu cewa ba baka fahimci abin da annabi yake nufi ba abin da annabi yake nufi yana nufin ba a gama yaƙi ba ne to ga yana an gama yaƙi ana raba ganima a ƙasa ka ce mu zauna a kan dutse awwalu awwalu sun yi tawili ko ta awwalu sun yi tawili fa asabahum ma asabahum kuma sannan fitinar ta kasance la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa har da waɗanda bai shafa ba waɗanda ba su yi laifin ba sai ga su ana kwasan gawawwakin su wa ala hada summa inna ta'wilahu la yarfa'u al-ishkala sannan wannan tawilin da al-imam ibn salah rahimahullahu ta'ala yi bai dauke iskali ba bai dauke wannan rikicin ba iz mastashkalahu ha'ula'i min al-istiqamati domin Abin da waɗannan suke ganin wai matsala ne mushkila ne na game da cewa Allah na jin ƙanshi yalzamu mislahu riba yalzamu misluhu riba to kwatankwacin irin wannan yana da zumta ma in ka ce yadda ai ni ma ina da yadda in ka ce Allah zai yadda da shi to ni ma zan yadda to yadda ta irin ta Allah ce shi yasa Imam bin Qayyim yace mafasid na masu tawili kala kala suna da yawa mafasid din نطرقه المؤول يكذب على الله قريائك مع الله ذا فاسد التأويل الكذب على الله إما الله قريا والكذب على رسول الله وأنكم أننا ذا من يمن ينزل به قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ma la ta'lamu alqawlu ala Allah to kaga wannan kenan sannan daga cikin mafsada mafasid na tawili akwai takzibullah wa rasuli akwai ƙaryata Allah da manzansa Allah ya bayanin sa da larabci kai kuma sai ka ce ba abinda ake nufi ba kenan sannan idan tawilin nan ya shafi sifatullahi ne to akwai kirkiran ma Allah abinda Allah bai siffanta kansa da shi ba sannan kuma a daidai wannan lokacin mutum ya zama cikin mu'assilai so daga tawili na jawo ta a ah, an ce khulufu fami sa'imi atyabu inda Allah min rihil misk sai ka ce ah, ai khuluf nan ba ana nufin ai kanshin bane a ah, ana nufin aghiza bi fi'lihi sannan wasana'u alaihi ne to ai arriza wani ma ba Allah bana da riba فإن قال ربا ليس كربا المخلوقين إذا يتشي من ميتاويل يتشي من آه أي الدبا إرن تهل التوبة فقولوا سيما شي استطابة ليس كاستطابة المخلوقين مو ما سيما شي أيضا قنشن با إرن حل التوبة لي إن يتشي من ربا ليس كربا المخلوقين مو كما سيما شي استطابة ليس كاستطابة المخلوقين شي وعلى هذا جميع ما يجيء من هذا الباب أكن ونن baka أكباك تأكيدة duk abin da ya zuwa irin wannan babu idan wani ya ce aka ce yadu lahi sai ce ba yadu ake nufi ba ba hannu ake nufi ba ana nufin alƙudura ne sai in ce ni ma yana da ƙudura sai ce a'a ƙuduratun lahi laisat ka ƙudura ka ce in ce to yadu lahi laisat ka yadi shi in an ce istawa ya ce a'a ba istawa ba istaula ne sai in ce to ai ma ina da istila'i ai ni ma ina da istila'i sai ta istila'u laysa qastila'il makhluqin to sai mu ma zai mu ce istiwa'u laysa qastiwa'il makhluqina ai Allah ya faɗi istiwa'in ya faɗi istiwa'in sa sannan kuma ya faɗi istiwa'in yan adam ce wali tastawwa ala zuhuri wali taqulu idha stawaytum wa taqulu idha stawaytum alayhi سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين استوى هاغني فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما صدق استواء المخلوقين شيء واستواء الله تعالى على عرشه شيء آخر في شيء ليه لا كنك وحلا ثم قال سأنن يشيك wa amma yaumil yawmil qiyamati fil hadisi amma ambatan tashin alkiyama da aka yi a cikin hadisin kala nan wa yake magana ibn salah ko fali annahu yawmul jaza'i saboda ai ranar ce ranar sakamako وفيه يظهر رجحان الخلوف في الميزان على المسك المستعمل لدفع الرائحة الكريهة أولا رانا تشيكما رنجايا باشي زي بينا على المسك أكن تغاران المسك المستعمل وند أكي أمباني دشي لدفع الرائحة الكريهة دنتون كلي واري طلبا لرضاء الله تعالى ويدني من يدى الله إذا كجي مسلاتي ما تراغي كي ساوا با صدق أجوارنك to wai shi yasa sai aka ɗauki ranar tashin alkiyama tunda ita ce ranar sakamako shine sai aka ce yau malƙiyama haisu yi umaru bi shinabiha a lokacin da ake umarnin cewa a nisanci wannan warin aiko wa jikilabi ar da kuma jawo kanshi kama fil masajidi kamar yadda yake a masallatai wa salawati da kuma salloli wa ghairiha da makamantan su min al ibadati daga cikin ibadoji sai ya ce fa khassa yawmal qiyamati bil zikri fi ba'd ar riwayati sai Allah sai manzo Allah sai ya keɓance ranar tashin alkiyama da ambato fi ba'd riwayati a wajen a cikin wasu riwayoyi kama khassa fi qawlihi ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa inna rabbahum bihim yawma idin la khabir lallai ubangijin su yawma idin a wannan ranar la khabir mai ba da labari ne sai ya ce ah, to ya kullun Allah na bada labari tun a duniya Allah Allah na ba da labari وأطلق في باقيها نظرا إلى أن أصل أفضليته ثابت في الدارين sai kuma a wasu wajajen Allah ya itlaqin cewa shi ba da labari ne domin an anna asla afdaliyatihi domin asalin falalar sabitun fiddarai duka za su tabbata ne a gida biyu da duniya da lahira nan duk magana ibn salah ce shi gaba da tawilin sa ne a game da cewa a tsayabu inda Allah mabihi miski ba ana nufin al ba bane a ana nufin arriba bi fi'il sa'imi sannan kuma wasana'u alaihi qultu al-imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yace nace min al-ajabi abun ban mamaki radduhu ala abi muhammad yana ma abu muhammad al-imam izuddin ibn abd salam ya raddi بما لا ينكره أبو محمد ولا غيره أبند شيء الإمام ابن إيه، إيه، يعني إيه، الدين ابن عبد السلام هو ننسى بي مص قنا ممتر الديني إذا ني مص الأرض فإن الذي فسر به الاستطابة المذكورة الاستطابة المذكورة في الدنيا بثناء الله تعالى على الصائمين ورضائه بفعلهم أمر لا ينكره مسلم أه، فإن الذي فسر به الاستطابة المذكورة للي أبند الإمام ابن الصلاح يفسر wannan jin ƙanshin da shi wanda aka ambata a duniya cewa bi sana'illahi ta'ala ala sa'imin cewa Allah zai yabi masu azumi wa ridaihi bi fi'lihim kuma Allah zai yadda da aikin su amrul la yunkiruhu muslimun ai al'amari ne da ba wani musulmi da yake musun haka akwai musulmin da zai ce Allah bai yabi masu azumi hmm? akwai musulmin da ke musun cewa Allah madaukakin sarki zai yabi masu azumi ko yana yaban su ko ya yadda da aikin su babu wannan to fa limaza rad fa inna allaha ta'ala qad asna alaihim fi kitabihi ai Allah ya yabe su a cikin littafin sa wa fi ma ballaghahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam sannan Allah ya yabe su a cikin abinda sa sallallahu alaihi wa sallam ya isar wa radiya bi fi'lihi kuma yadda da aikin sa fa in kanat hadhihi al-istitaba a fatar shaikha aba muhammadin yunkiruha idan wannan ne istitsabar da kake magana kansa jin ƙanshin haka ka fassara to ya kai ibn salah a fatar shaikha aba muhammadin yunkiruha shin kana jin al'imam izzuddin bin abdulsalam yana musun wannan kana jin yana musun sa sai da kalimam ya kayyim mun fahimta ya tafi akan cewa wannan istitsaban a duniya da lahira ne mai azumi tun yana duniya bakinsa da yake warin nan ko yake bashi to tun a duniya Allah na jin kanshinsa ne a matsayin mai yana ji shi ne a matsayin kanshi. sannan kuma idan aka tafi lahira ma haka sabanin abin da shi al'imam salah yake ambata ba wannan wannan bayanin da yake kenan har yanzu bai gama bayanin ba sai Allah kai mu sai mu ci gaba da da bayaninsa wallahu alam